بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bamu gushe ba muna bayani kan ausafun nabi sallallahu alaihi wasallam alkhalqiyya sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta a inda muka yi bayanin jikinsa gaba ɗayansa muka yi bayani akan dirinsa muka yi bayani akan fiskar manzon Allah sallallahu alaihi muka yi bayani akan gashin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman na kansa yanzu kuma za mu yi bayani ne akan idon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Jabir ibn Samura Allah ta'ala yarda da shi yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dali alfami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wasi alfami bi ma'ana mai yalwar baki mai fadinsa su wannan a wajen larabawa sifa ce ta wato sifa ce mai kyau haka kuma ake so mutum ya zama sai da in Allah bai yi shi haka ba to shi kenan sai ya yi hakuri a yadda ya samu kansa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dali alfami alamar kyau ce a ce bakin mutum yana da girma ashkalal ainaini ashkalal aini to sai kuma batun idonsa shi kuma kalansa fihi humratun fi bayadil aini a cikin farin idon idon fari ne fat to amma akwai ja a cikinsa to shine ashkal al'ain idonsa yana da ɗan wannan jan a cikin wato farin sa'an nan sai jabir ibn samura ya ƙara bayani ya ce manhusa al'aqibaini duga digin annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu na kafofinsa guda biyu qalila lahmil aqib wato yana da ƙarancin nama dugaduginsa ba shi da kauri sosai